assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ah, yan uwanmu da suke cikin wannan gida namu mai tarin albarka na taskar asarare tv barkan ku da wannan lokaci ah, fatan kun sha ruwa lafiya kuma fatan an yi sallah lafiya ah, insha Allahu ga wani sirri shi ma duka tsaraba ne na sallah wanda muka zo muku da shi wanda za ku iya yi wa kanku ku yi wa 'ya'yanku kuma sirri ne na fahimtar karatu mai ƙarfi sosai karatu ko na arabic ko kuma karatu na zamani insha Allah 'yan makaranta waɗanda suke zuwa makaranta ko ta arabic ko ta zamani amma ba sa fahimtar karatu ba sa riƙe abin da suka karanto insha Allah su yi ƙoƙari su daure su aikata wannan sirrin za su sha mamaki sosai wato jama'a wannan gidan namu sirikan da muke kawo wa wallahi ba na wasa ba ne sirika ne masu ƙarfi sosai masu girma wanda in dai an daure aka yi amfani da su to za ana samun biyan bukata saboda mutane da yawa suna muna godiya a whatsapp wasu har da tukuici masu ke bamu sakamakon sun jaraba aikinmu sun samu biyan bukata sannan su waɗanda idan kaga ka dauki sirri kaga ka jaraba kaga bai tashi ba to kada ka yi tunanin wai a duk sauran su ma haka suke kuma kada ka yi zargi sirri ka ce ai daga gare shi ne kai ka aikata daidai don haka tunda bai tashi ba sirrin ne ba mai kyau ba a akwai abubuwa waɗanda su ma sai mutum ya kiyaye su kafin ya samu biyan bukata abin da yake so yawwa bayan sirri ya inganta to ya kamata wurin aikata sirri a daure a aikata shi yadda aka ce yawa sannan akwai wani abu mai muhimmanci wanda mutum ya kamata ya sani shine mustajaba wato mustajaba wani abu ne wanda inda ba ka da shi to in ka shekara kana aikata sirri ba fa zai tashi ba to abin da ya fi cancanta shine ya fi dacewa in mutum kafin mutum ya aikata sirri to ya kamata ya samu sirri na mustajaba kamar kala biyu ko uku ya kasance ya aikata su kuma ita mustajaba abu ce wadda ba ake ganewa ba ba ka gane cewa ni ina da mustajaba ko bana da kafin ka fara aikata sirri so don haka duk lokacin da ka aikata sirri ka kayi kayi kayi ka ba su tashi ba to ka tabbatar da cewa baka da mustajaba ne ita ce abin da ya kamata ka samu na gaba yawwa to insha Allah bari mu je mu faɗa muku yadda wannan sirrin yake a kamar yadda kuke ganin wannan hatimin na saukin kai ne na karatu ne karatun boko da na zamani to mutum zai daure ya aikata wannan sirri zai ga mamaki zai sha mamaki insha Allah wanda yadda kuke ganin wannan sirrin a haka za a rubuta shi a allo haka za a rubuta shi a allo kafa ɗaya tak sai a samu zuma farar saka zuma fara ba wannan mai dan duhu-duhun nan ba mai bakin nan ba ita ba a wadda take fara fes za a samu sai bayan an wanke rubutun a cikin kwano sai a ɗauko wannan zumar sai a zuba a cikin wannan rubutun a motsi a motsi a kaɗe a kaɗe sai a shanye to a yi haka kullum tsawon sati ɗaya shi kenan ya wadatar insha Allah za a sha mamaki fiye da yadda ba a tunani mun gode a danna mana alamar subscribe kuma a yi like na bidiyon mu a dinga share domin yan uwa su ma su gani su amfana